salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yitada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam تفهيم متفهم لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ما مدى صحة القول بأن قيلة القول في خلق القرآن من اليهود منيني حقيقة أن إن جنش مجانا cewa aƙidar cewa ƙur'ani halitta ne ya zo ne daga yahudawa menene hakikanin magana game da haka sannan sai aƙidan ya cirantu zuwa ga musulmi shin wannan magana gaskiya ne na'am alqawl bi khalq alquran aqidatu akhadhat alyahud magana cewa qur'ani halitta ne aqida ne wanda yahudawa suka karbe shi domin su kishiyanci musulunci sun karɓe shi don su yi faɗa da musulunci na basuha um, bayan musulmi sun yaɗa ta tsakanin musulmai minu domin cin mutuncin musulunci da mai da kuma mutanen musulunci Wani ish'alil fitna wal da kuma yaɗa fitina da rabuwa tsakanin musulmai sun yi shi ne don su raba kan musulmai an gane su yaɗa ainihin gaba da kiyayya tsakanin musulmai Now, أول من عرفت عنه عرفت عنه هذه المقالة wato farkon wanda aka san wannan magana wannan aƙida daga gare shi bin dirham shine wani mutum ana kiran shi aljadu bin dirham zalika fi sham wannan ya faru ne a garin sham ya wakil daulatul umawiyya a ƙarshen daula ta banu umayya ya faru ne a ƙarshen daula ta banu umayya في زمن هشام بن عبد الملك زمن هشام بن عبد الملك وأخذ وأخذها عنه ودعا إليه الجهم بن صفوان سيكما الجهم بن صفوان يكربو wannan aqida daga gare shi kuma ya yada wanda ya ɗauki nauyin karban aqidan ya yada sosai shine Jahm bin Safwan wadalika annahu lamma azhara maqalata wannan lokacin da ya bayyanar da maganarsa ya bayyanar da maganarsa na cewa alkur'ani halitta ne shi na da banu umayya alqabda alai sai banu umayya lokacin gwamnatin ne lokacin gwamnatin banu umayya sai suka yi nufin su kama shi na fahara ba ila kufa sai ya gudu zuwa kufa kaga wannan shine yake nuna ma cewa gwamnati gwamnatin musulunci ne ita gwamnati ta musulunci duk sanda aka taɓa musulunci tana ɗaukar mataki wannan shine bambanci tsakanin gwamnatin musulunci da kuma gwamnati na demokarasi gwamnatin demokarasi ita ba ruwanta da abin da ya shafi addini tana kiran kanta secular ma'anan secular a cire addini a cikin rayuwa ita gwamnatin demokaradiyya ba ta ɗaukar mataki don an taɓa addini idan kaga ta taɓa idan ka ta ɗauki mataki in an taɓa addini ba wai don addinin ba ne ta ɗauki mataki ta ɗauki mataki saboda al'umma sun koka idan al'umman da suka zaɓe ta ya zama mafi yawa sun koka dangane da wani mutum an gane ko suka ce wannan mutumin yana da haɗari a gare su sai su ɗauki mataki a kan shi domin a samu zaman lafiya cikin al'umma ba wai domin yana da a ƙida ba zan kawo misali hmm. mukaddara a ce yan shi'a suka fi yawa a Najeriya sai wani malamin salafiya ya zo yana yin wani wa'azi cewa Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi za a ga Allah gobe kiyama duk wanda ya ce ba za a ga Allah gobe kiyama ba ya wato dan bid'a ne ko batacce ne to in ya zama to yan shi'a su ne 70% ko 75% suka kai ƙara kotu cewa ga wani mutum yana tada fitina yana so a zubar da jini ya kawo wata mummunan aƙida da gudu ita wannan gwamnati za ta ɗauki mataki akan ɗan salafiya saboda ita demokaraɗa tana zuwa menene yawan jama'a ita tana da ƙa'ida cewa government of the people for the people and by the people saka jama'an da suka kai ƙara su daga su ne majority to za ka ɗauki mataki don a samu zaman lafiya ba wai ta ɗauki mataki don kariya da addini ba ne Ta saurari mafi yawan jama'a ne da suka kai ƙara na fatan gane wannan suna ka abubuwan da ke faruwa a cikin garuruwa a ce garin kano an zaunar da wani gari kaza an zaunar da wani eh, dalilin zaunarwa mutanen gari ne mafi yawa suka koka idan an ga cewa masu kokawan ba su da tasiri ba za a kula da su ba kun fahimci wannan aiki to kaga ita gwamnatin bani umayya da ka ji labarin cewa ga ja'ad bin dirham ko kuma ja'ad bin safwan yana yada mummunan aqida sai ta nemi ta kama shi saboda mummunan aqida da yake yadawa ba wai saboda wai zai tada fitina cikin al'umma ba ko zai tada fitina ko ba zai tayar ba wannan aqidan da yake yadawa za a kama shi dan kare ya yada ta kuma gane wannan ko na'am na'am yake wakila fa haraba ila ila kufa sai wannan bawan Allah sai gudu zuwa kufa falakiyal jaham bin safwan da ya gudu zuwa kufa shi ja'ar bin dirham bin, sai ya gamu da sai ya gamu da jaham bin safwan na fatakallada da al-maqala sai ja'ad sai jaham bin safwan sai ya karbi wannan aqida ya karbi wannan aqida wajen ja'ad wa kuma ya gina ta a cikin a cikin al'umma ya karbe ta ya kudirce ta shine ma'ana tabannaha ya kudirce wannan aqida a zuciya ya kuma yada ta cikin al'umma ila man ja'ala akhadha zalika man akhadha zalika min abad eh wakila inna al-ja'd ah, akhadha zalika min abad eh an ce ja'd bin an ce ja'd akhadha zalika min abban bin sam'un bin sam'un akhadha zalika min shi ja'd wannan min man akhadha din babu shi Ki jihar a kaza zalika min a bana bin sab'un jihar ya karbi wannan min a bana bin sab'un daga a bana bin sab'un ya karba na an yi takarar ne wannan min a kaza din za ka goge za ka ce shi ne babu wani eh, shari eh, shi ne to ya wata shi ne an gani cewa ya karbi wannan daga wani mutum ana kiran shi abbad bin sam'un kuma wannan abbad din ba yahude ne wa zani uh, wa kada zani an talus bin asam al-yahudi sannan ya karbi wannan shi abbad din nan ya karbi wannan daga talus bin asam al-yahudi shi wannan talus bin asam shine asalin mai aqidan alladhi sahara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan bawon Allah shi yayin manzon Allah tijiri yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sihiri ƙarar zindika ya kasance zindiki ne yana ɓoye kafirci a zuciyarsa yana bayyanar da musulunci a yana bayyanar da cewa shi mutumin kirki ne wanda taluta ya akaza hadi makala allabi bin asa kuma lalle talut ya karbi wannan aqida daga labid bin asam allabi kana yaqulu bi khalqi at-tawra wanda shi wannan labid din ya kasance yana da aqidan wai at-taura halitta ne kamar yadda ake cewa nan alkur'ani halitta ne to shi kuma yana cewa a taura halitta ne na kultu a sahiyar da ulama sai na ce abin da ya inganta wajen malamai annal ladhi sahara nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai wanda yayi ma annabi sihiri wa labir bin al Shi shine labir bin al-aswam laysa salu ba dalu bane wannan shine abin da ya inganta a wajen malaman tarihi kamar ya fi sahih bukhari kamar yanda yazo cikin sahih bukhari kun fahimci wannan ko to kuma wannan shine

demokarasi ya yi hannun riga ne da musulunci ina ganin ina kallon social media jiya ne ko yaushe ne daga faransa ta zauna faransa ta zauna yanzu wani abu yadda za ku gane bambanci tsakanin musulunci da demokarasi ta zauna yanzu akan aure yanzu daga yau an sanya doka aure daban saduwa daban yau ba dole ba ne mace don ta aure ka sadu da ita tana iya auren ka wajen saduwa ta ce ba za ta yadda ka sadu da ita ba e kawai aure kawai ku zauna ne kai da matarka yanzu magana cewa wai dole ne in mutum ya auri mace sai ya sadu da ita in ta ki yadda zai yi kokarin ya nemi hanyar saduwa da ita idan ya nemi hanyar saduwa ta ki yadda to za ta iya kai shi ko ya mata fyaɗe ko zai mata fyaɗe yanzu wannan doka an shigar da shi a cikin tsarin mulki na faransa kuma yanzu an yarda sannan kungiyoyin neman yancin mata sun yi farin ciki da wannan cewa an daɗe ana takewa mata yancin su to kaga ka duba nan wajen shin Allah ta'ala ne ya kawo wannan doka ko dan adam ne ya zauna cewa in an yi aure ba sai an sadu ba an gano wannan ko yanzu idan mutum ya nemi zai sadu da mace sai ta ki yarda ya bi ta da ƙarfi tana iya kai ƙara zai mata fyaɗe kuma anan za a masa hukunci shi addinin musulunci abin da ce idan miji da mata suka yarjejeniya cewa za su zauna zaman aure ba saduwa wannan ganin daman su ne amma idan miji ya nemi haƙƙinsa lalle yana so ya sadu da ita to lalle sai ka bashi haƙƙinsa an gane wannan ko to su kuma a wajen su saduwa ba dole bane idan har miji ya nema mace ba ta yarda ba to wannan kaza wannan magana suka ce ba a raba aure a kotun faransa yanzu ba a raba aure don mace ta ƙi yadda a sami da ita kaga wannan doka ne na rashin hankali doka ne na dabbanci wanda dan adam ne ya tsara shi shine Allah yake cewa afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun mun gane shi demokrasi mutane ne suke zaunawa su tsara shi shi kuma shari'ar musulunci doka ne daga Allah subhanahu wata'ala an gane babu babuwayi mai hikima na'am tana da dama ta ce sai an biya ta in ya ki biyan ta ta ce ba ta yadda ba ai saduwa baya cikin aure kawai saduwa yanzu baya cikin aure a faransa amma a da can saduwa na cikin aure kenan duk abin da dan adam yi tunani da kwakwalwar shi mai rauni in ya ga dama ya tabbatar ya ga dama ya kore wa iyaz billah qawi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نقل بدر الدين بالجماعة الدرتوشي في قوله تعالى بدر الدين بالجماعة يا ترنتو دقى إمام الدرتوشي إن الله كي شيوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض da ba dan wato Allah yana yana yana tunkuɗe mutane ba Allah yana kariya ga mutane sashe ga sashe ba da ba dan Allah yana amfani da wasu sashen mutane ya kara wasu ba da duniya ta lalace Allah yakan yi amfani da wasu sashen mutane ya kara wasu da su an gani wasu mutane ba su ma san suna baka kariya ba Allah ya yi amfani da ka'idansa ya yi amfani da wa'annan su kara wa'annan yanzu da ba dan Amerika ba da wasu kasashe da yawa sun danna wasu sannan da ba don roshiya ba da amerika ta danna wasu za ga wani lokaci amerika na so ta zalunci wasu su kuma wa'annan suna kawance da roshiya sai roshiya ta kiyarta sai roshiya ta tsaya ma wasu sashe daga cikin musulmi wani lokaci kuma roshiya ne ke so ta yi zalunci sai amerika ta tsaya ina fatan gano wannan yakin da aka fara na farko na afghanistan wanda russia ta yi nufin ta kwace afghanistan da ƙarfi ta zo ta turke manya-manyan makamanta amerika ta yi amfani da makamanta ƙarƙashin ƙasa ta baiwa ainihin afghanistan afghanistan da wa'annan makamai ta kori russia gaba ɗaya russia ba ta ƙara kwaɗayin ta dawo ta yaƙi afghanistan ba kaga yaƙin taimakon da amerika ta yi wa afghanistan ba ta yi don Allah ba ne ta yi ne don cimma wani burinta na duniya saboda tsakanin afghanistan a tsakanin russia da america akwai yakin sakan baki sannan kuma akwai kokarin wani bangare ya danna wani to ita america ji yadda za ta yi kada russia ta ci gaba sana yi kuma ita ma russia ji yadda za ta yi don kada america ta ci gaba duka kakurai ne makiya allah babu wani daga cikin zai mai son musulunci kowanne yana yi ne don ya ba da kariya ga abin da yake so kuna ne ko yanzu a duniya da amerika da russia ne idan amerika ta taso za ta yi kaza sai russia ta tare idan russia ta taso za ta yi sai amerika ta tare to akan wannan sai allah ya sanya al'umma musulmi suke dan hutawa amma da kansu a haɗe yake to da sun yi kama karya da sun ringa danne musulmi yanzu irin wannan hauka wanda trump ya taso da shi yanzu na ƙoƙarin mamaye ƙasashe saboda ya kwashi arzikin ƙasashen ya kai ina ya kai amerika kuma ya fito fili baya ɓoyewa to irin wannan da ba dan akwai sauran ƙasashe na duniya da suke taka masa birki ba da bannan da zai yana da yawa kun gani shine walaula dan kullahin nasa ba'adahum bi ba'adin da ba dan Allah yana kare wasu mutane sashe da sashe ba da duniya ta lalace an gane wannan check and Allah ke yi kuma natural check wanda shi kafirin ba wai yayi nufin ya taimaki musulunci bane amma sai ya taimaki musulunci dole na'am na'am ah, qala qila fi ma'ana an ce dangane da ma'anan wannan aya laula anna Allah ta'ala qama sultan fil ard daga cikin ma'anan wannan aya ga ba dan Allah ya tsayar da sarki a doron kasa ba mai mulki ba yadfa'u al-qawi an da'if shi mai mulki yana tunkude mai karfi daga mai rauni idan ya ga wani mai karfi yana so ya zalunci mai rauni sai mai mulki ya tunkude shi na'am wa yusifu mazlum min zalim kuma zai yi adalci ga wanda aka zalunta daga wanda ya zalunce shi idan ka idan idan wani ya zalunci wani sai mai mulki yayi adalci a kansa la tawaqaba an-nas ba'dahum ala ba'd da mutane sun zabura sashi akan sashi da ba dan Allah ya tsayar da ainihin shugaba ba mai mulki an gani yana aikata wayannan abubuwan da aka faɗa ba da mutane sun zabura sashe ga sashi haka nan wani sai hauka ya danne ka ko babu wanda ya sai kwato ma haƙƙinka na'am la fala yantazimu lahum hal kuma hali baya tsaruwa a gare su la yastaqiru lahum qarar kuma wani natsuwa ba zai tabbata a gare su ba mutane ba za su samu natsuwa ba zai zama kullum wato azalimai masu ƙarfi su za su ringa za su ringa danne masu rauni sai ƙasa ya lalace waɗanda ke ƙasa masu masu samu matsala sannan sai Allah ta'ala sai ya yi baiwa ga bayinsa eh, da tsaye musu da shugabanci wannan shugabanci mutane suna samun nutsuwa ta hanyarsa an gane in ma nutsuwa cikakke ko tsuwa wanda yake na wancin gadi ko tsuwa wanda yake dan sama sama saboda Allah ya ce sai dai Allah shine ma'abocin falala ga talikai ga baki daya eh na'am alaikum salam shi wannan manhajin da muke kai ne tsada mai muhimmanci misali shin fareji ne kika in wani sun sani sun san ke wasu koko dole ne wajibi duk ahlus sunna ya san wannan manhaji a wajibi ne duk ahlus sunna cewa da wannan manhaji da muka sani na mu'amala ga shugabanni yadda shari'a ya tsara a yi mu'amala da su da amfanin shugabanni shin wannan manhaji mai muhimmanci farji kifaya ne ko kuma wajibi ne kowa ya sani a duk mutumin da yake musulmi ya zama wajibi ya san wannan manhajin saboda rashin sanin wannan manhaji mutum zai iya fadawa cikin miyagun akidu zai iya fadawa cikin aqidan kawari zai iya fadawa cikin aqidan shi'a an gani wanda wayannan manya-manyan akidu suna mu'amala ne babban abin da ya dame su shugabanci babban abin da ya damu aqidan kawari shugabanci haka nan aqidan shi'a to idan mutum bai sani ba idan ya ji bayaninsu, zai dauka bayaninsu shi ne gaskiya to wajibi ne ga mutum in ba salafi ne shi kuma menene shi ya san cewa ga yadda shari'a ya tsara yadda za a yi mu'amala ga shugabanni rashin sani shi illa ne mai girma eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الجمع بين في السفر بين المغرب والعشاء باب الجمع أجل تبيع tsakanin magariba da isha'i حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت زهري عن سالم عن أبيه قال <clears throat> كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء النبي يا شيء أنا جمعي yana haɗawa tsakanin magariba da isha'i idan tafiya ya yi tsanani in tafiya ya yi tsanani a gare shi yakan haɗa tsakanin magariba da isha'i in ma ya yi ta ko jamu ta akhir in ma lokacin sallan azahar a janyo la'asar ko kuma lokacin sallan ko kuma a ban sallan azahar kada a yi sai lokacin azahar a sai lokacin la'asar sai a zo a yi azahar da la'asar na'am cewa da zai bai tsayawa jumla da ne idan tafiya ya yi tsanani a gari shi yakan hada a gari eh eh wato nan an ga yana yi in tafiya ya yi tsanani na kuma an nuna wayan tafiya bai tsanani ba a yi wannan magana shine mazhaba imam malik sai tafiya ya yi tsanani ake hada sallah amma akwai wasu hadisan da ke nuna ko tafiya ya yi tsanani ko bai yi ba nan dai ana nuna lalle yin tafiya yi tsanani ana hadawa na'am na'am wa qala ibrahim bin tahman ah, عن الحسين المؤلم عن يحيى بن أبي كثير عن إيه. إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انكر أقولك ابن عباس الله يقارى مزية تايشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر النبي أتسن شيئنا جمعي فكان يصلى أزهر الاسد إذا كان على ظهر سير إن ينا تفلت فيها إن ينا تفلت فيها عندني ينا حتى كان أزهر الاسد ويجمع بين المزي والإشاء كما ينا جمعي فكان مغربة لإشائي in ya kasance yana cikin tafiya an gane a nan ko tafiya ya yi tsanani ko bai yi ba an gane wannan ko inda yana cikin tafiya ya kan yi jan عن زيد عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه. عن كربو انس بن مالك الله يقرا مزيد. عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء. النبي يعتزم شيئا جمعي فكان صلى المغرب والعشاء اشكال تبيع. وتابعه علي بن مبارك وحرب أن يهيا أنا حفص أن أنس جماع النبي النبي أي جمعي نعم باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المد والإشاء هل يؤذن نعم شو متن زي كرا صلى كو ساري إقامة إن زي جمعي سكان مغربا للإشاء حدثنا أبو أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عن عبد الله بن عمر نعم رضي الله عنهما قال إيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله الصير في سفر نادى النبي اذا تفيا يكجوت هذا الشيء أشين تفيا إذا أين جن تفيا يكجوت هذا الشيء أشين تفيا آخر صلاة المغرب ينا جنكل تصلى مغربا حتى يجمع بينها وبين العشاء هل يجمع بينها وبين العشاء تونا وجانا eh a ajala sayr fi safar A hu to shin tafiya ya gaggautar da shi har yayi tsanani an ce ba a hu ne ba wato tafiya ya zo mai a afke a cikin tafiya ba wai yayi tafiyan bane ma ya sha wahala ya sha wahala eh qala salim idza ajalahu sayr fi safar yu'akkiru sai jinkirtar da sallar magariba hatta ya jima a kuma har ya zo ya yi jam'i tsakanin taubai na isha kaga lokacin magariba ne tafiya ya afko masa sai jinkirta sai lokacin sallar isha zai hada kaga shi nan wajen cewa tafiya ya mai tsanani bai taso ba jamu ta akhir eh qala salim salim yace abdullahi yaf'aluhu idha ajalahu shi ma abdullahi dan umar yana aikata wannan ajalahu idan tafiya ya gaggautar da shi na wa yuqimul maghrib wa yuqimul maghrib na'am fa yatasammiri salliha eh yana yana tsaye da magariba wato sai ya sallace shi raka uku na'am ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم ثم فلما يلبس kallama sannan da kaɗan yake zaunawa bai daɗewa. sai zo kuma ya tsaye da sallar isha'i shi ba sai sallaci sallar isha'i raka'a biyu ba kasar magarib eh magariba ba kasar shi raka uku ne magariba ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة sannan sai ya sallama baya yin nafila tsakanin su bi raka'a ko da raka'a daya wala ba'da da isha bi sajdati sannan baya yin nafila bayan isha da wani nafila baya yin wani nafila bayan isha a cikin tafiya ina cikin tafiya ne bai nafila hatta ya kuma min jawfin layl sai dai in ya tashi ne can cikin dare kaga zahirin wani hadisi manzo Allah a cikin tafiya baya nafila to amma akwai hadisai da suka nuna annabi yana wuturi ko annabi yana yin wuturi akan dabba cikin tafiya kenan nan nafilan da ba a yi baya yi rawatib ne nafilan nan rawatib nafilan da ake yi kafin azhar bayan azhar kafin la'asar nafilan da ake yi bayan magarib an gane kafin isha'i bayan isha'i duk wayannan nafilfilin da ake yi rawatib din nan su ne na filfilin da manzan Allah baya yi cikin tafiya amma manzan Allah yakan yi sallar duha a cikin tafiya yakan yi sallar wuturi a cikin tafiya za a ba shi hukuncin rafi sannan akwai hadisai da suka nuni annabi yana yin haka ba sai lallai tafiya ya yi tsanani ba na yana yin sallar dare a cikin tafiya yana yin tahajjud حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه للي أنس رضي الله عنه يا باشا الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الولاتين يا كسن شيء manzo Allah yana jam'i tsakanin wa'annan tafiyoyi salloli guda biyu safar a cikin tafiya ya'ani al-maghrib wal isha ya to ma'ana magariba da isha'i annabi a cikin tafiya yana jam'i nan ba ambaci tsanantawa ba ba ambaci sai an shiga cikin tsanani ko ba a shiga ba ana da yin jam'i shine muhimmin abin da ake so a sani babu ya kai zuhrawa ila al'asr babu mutum zai iya jinkirta azhar zuwa al'asr da mutu akhir larzahala qabla an idan ya daura sirdi kafin rana yayi zawali idan manzo Allah ya daura sirdi kafin rana yayi zawali ya fara tafiya kamar sha biyu hmm. kamar sha biyu manzo Allah ya fara tafiya to anan wajen idan manzo Allah yana tafiya sai lokacin zawali ya zo to manzo Allah yakan hada sallah an gane wannan ku yakan eh, yana jinkirta azhar zuwa lokacin la'asar tunda an fara tafiya ne gab da azhar din to sai dan daga kafa ga azhar din tunda lokacin shi ya kusa an fara tafiya kawai a tsaya ba daɗi to zai zama to lokacin la'asar sai ya hada azhar da la'asar fi fi ibn abbas ali nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi akwai hadisin ibn abbas daga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am haddathana hassan al-wasifi qala haddathana al-mufaddal bil fadala an Ubayy bin an ibn Shihab an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya ƙara musu yadda yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza sahala qabla an tazil annabi ya kasance in ya dora sirdi na tafiya kafin rana ya yi zawali akhara zuhra ila waqt al-asr sai ya jinkirta azhar zuwa lokacin la'asar kuma ya jima'u bainahuma sannan zai hada a nan wajen ba a ce in tafiya ya tsanani ba kaga wannan hadisin kai tsaye manzon Allah ne idan tafiya ya zo masa gab da azahar ya fara tafiyan sai ya jinkirta azahar din sai lokacin la'asar azhar kai yi ba a ce idza jadda bihi sayr ba wa idza zaghat salla zuhra thumma rakib to idan lokacin tafiya rana yayi zawali zai annabi zai fara tafiya daidai lokacin azahar sai ya sallaci azahar sannan ya hau abun hawa an gane ba sai ya hada ba wani lokaci wani lokaci kawai in yi azahar din sai bari ila zai kai garin ma lokacin la'asar, sai ya yi sallan shi نعم الحد الفاصل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال علامة ابن القيم رحمه الله العلامة ابن القيم الجوزية الله يبصر ما يأتي أن تكلم عن البدع التي ظهرت في أواخر العهد الصحابة بين يأي مغانا غمير بدعوئي da suka bayyana a ƙarshen zamanin sahabbai fasaha bihim man adrakahu min as-sahaba sai wanda ya riske su wanda ya riski wa'annan bidiyoyi daga cikin sahabbai sai ya yi musu kururuwa wato sahabbai sun musu ihu sahabbai ba su yi shiru akan wannan bid'a ba wa kibaru tabi'in da manya-manyan tabi'ai suka yi a suka yi musu ihu na min kulli kafir a dukkan sasannin duniya wa rawahum bil azaim suka jefi yan bidiyan nan da manya-manyan al'amura su magabata ba sa wasa da bid'a idan an kirkiro bid'a yan magabatan ba sa yin me ba sa yin wasa da bid'a ba sa yin mudahana hmm. na'am wa tabarra'u minhum sai suka yi bara'a daga wa'annan bid'a din wa hazaru min sabilihim suka tsoratar da mutane daga hanyar yan bid'a mafi tsananin ta hadisi tahziri kun ji wannan ko idan mutum ya cika malamin sunna jama'a baya wasa da bid'a idan ya ga an kirkiro bid'a to zai tsaya sosai yayi raddin wannan bid'a kuma ya nuna fushinsa da wannan bid'a amma yanzu a wannan zamanin idan kun yi karatu tare da mutum a Madina ko a wani waje to sai ya fada cikin bid'a to ba za ka yi inkarin bid'an ba kai za ka yi kokarin nuna ai duk tare muka yi karatu a Madina ai yana da ilimi to gaskiya kamar irin abin da ya faru a Kano da Dr. Bashir ya gayyaci Dr. Gumi kaga Dr. Bashir ya kasa fitowa ya nuna wa mutane kurakuran Dr. Gumi hmm. sannan shi kuma Dr. Gumi bai boye aqidan shi a gaban Dr. Gumi a gaban ainihin Dr. Bashir ya yada aqidan shi hmm. kada ni wajen Dr. Gumi jarumi ne shi hmm. Dr. Gumi baya tsoron ya yada biri a shi ko ina ne amma Dr. Bashir gaskiya yana da tsoro yana da kaza yanzu maganganun da yake faɗa na sukan hadisi ai Dr. Bashir ya sani sosai to mutumin da yake sukan hadisi yake cewa bukhari bola yake cewa a zuba bukhari a kwandon shara dr gumi da wannan mummunan aqidar nashi na maganar kalamullah na maganar inkarin abubuwa da yawa a cikin sunna sai ga shi dr bashir yana yaban shi har ma yana nuna wani babban malami ne mutumin kirki ne shin anan wajen ba dr bashir yana tallata wa ɗalibansa ba ne ta hallaka sosai da dr bashir ya yi farko yi kama dr gumi illa ne mai girma ga sunna sannan na biyu dr gumi ya zo ya yi lacca ya faɗi miyagun abubuwa kana ji kuma ka yi shuru kana yaban shi shi ma wannan illa ne ga sunna an gano wannan ko to mu magabatanmu na sahabbai idan sun ga bid'a ba sa sassauci ga bid'a suna fitowa fili su yi raddin shi ina fatan gano wannan duk malamin da zai zo ya gayyato wani ɗan biri'a ya kyala ɗan bid'an nan ya yada bid'an shi a gaban shi kuma yana yaban shi gaskiya akwai alamar tambaya game da shi dama wasu mutane suna mai zargin cewa yana da fahimta na ikhwan cewa da musulmi wa'anda su suna iya tattaro kara da kiyashi suna iya tattaro yan dariƙa yan shi'a yan ƙur'aniyun yan kaza kenan da ɗan shi'a zai zo gaban shi yi lacca zai yi ta yaban shi ne hmm. a kaddara wani dan ya yi karatu a Madina shi ma an yazo zai ce gaskiya wannan dan uwana ne tare muka yi karatu yana da zurfin ilimi jama'a mutumin kirki ne shin wannan yana daga cikin usulubi na yan salafiya farko ma yan salafiya ba za su gayyato shi ba to ba za su gayyato dan bid'a ba zo ya yada miyagun akidu sannan na biyu a kaddara sun gayyato shi kan kuskure sai yazo ya yada akida sha yanzu magani yanzu ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz la yajuz an gani ba za su ba za su kasa a guda su ce jama'a mun yi kuskuren gayyato muku da tagumi. to gashi da tsagumi ya zo ya yada aqida muna na a masallacin mu to wannan aqidan da ya yada kuskure ne ga shiga shiga ga ra'ayi malaman sunna akai an fahimci wannan aiki. na'am yaban shirun da aka yi a lokacin kamar nau'in yadda ne ba ma shiru ba yaban shi da gayyata ma farko kaga gayyatar kuskure ne sannan kuma ya zo ya yada aƙida a gaban ka yayi barna ka yi shiru sannan na uku ga yabo wannan ba ƙaramin kuskure bane ga sunna sannan hanya ne na buɗe kofar barna ga al'umma eh na'am bare da gaske shiru yarda ne mana wani lokaci shiru yarda ne wani lokaci kuma shiru tsoro ne wani lokaci ba yarda bane mutum matsoraci ne akwai wanda bai yarda ba amma matsoraci ne shi akwai wanda kuma ya yi shuru saboda ya yarda ya danganta na kwanar shekul islam rahimahullahu ta'ala shekul islam ابن تيمية الله يقرأ مثلا يدعي أئمة البدع من أهل المقالات daga cikin ahalin makalat al-mukhalifa lil kitab was sunna daga cikin ma abota maganganu da suka saba ma kitab was sunna aw ibadat al-mukhalifa lil was sunnah ko abota ibadoji suna da wani irin nau'i na ibadoji wanda ya saba mu kitab was sunnah galiba kaman sufaye sufaye suna da nau'i nau'i na ibadoji nau'i nau'i na azkar wanda ya saba mu kitab was sunnah inna bayana halihim wa ta'dhir al-umma minhum wajib lalle bayanin halin su da tsoratar da al'umma daga gare su wajibi ne istifaqil muslimin kun da abin da ya faɗa ibnu Kabiya ya ce bayanin halin su da kuma tsoratar da al'umma daga biri'ansu. wajibun bittifaqil musulmi. kenan yanzu Dr. Bashir ya bar me ya bar wajibi an gani to amma a da ai Dr. Bashir ya taba masarar ya ma masa rudu to me yasa kuma ya san da aqida su kuma yazo ya gayyato shi a cikin jama'a kaga wannan shine wajulatu yunfa yudhinun mudahana akwai mutanen da suna iya yin shuru kan bid'an an kasi ta yabanka na taba tunawa sanda aka yi wani aikin hajji wanda aka samu wasu malaman suna suna yaban masu masussuka suna yaban shi a nan wajen aikin hajji aka samu wasu malaman suna suna yaban wasu daga cikin malaman bid'a akwai wani malamin suna da ya ta yaban wani sufi irin wa'ina su ne malaman da ake so irin wa'ina su ne kaza wa iyaz الدرر نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبعد المحاولات محاولات الفشل المتكررة bayan ainihin kokari wanda yake kokarin nan bai samu nasara ba an samu alfashal almutakarrira na fi fati na kokarin buɗe misira wato su yan ismailiya albadiniya sun yi iya kokarin wajen ganin cewa sun yi fatawu misira amma kuma duk ƙoƙarin su haƙan ba ta cimma ruwa ba na istifa'a al-imam ismaili a ragaya. sai wani imam al na hudu a gane sai ya samu iko mai suna al muiz libinillah an yanjarra hadha al-amal al-kabir ya samu daman ya janyo wannan aiki babba fi wasu da fa'idati jauharin sakali. an gani ta hanyar wani mutum ana kiran shi bi wasu dati ka'idi ka'id eh. ta hanyar wani kwamandan shi mai suna jauhar asakali ta haka shi wannan wannan ainihin imam na hudun al-mu'izzuddin ya samu nasarar fatahu misra na wadalika fi sana 300 wannan cikin shekara na 358 hijiriya wa shay wa shay gharib allazi yad'u li dahsha abun mamaki mai kira zuwa ga abu wanda yake bako mai kira zuwa ga mamaki أن الإمام المعز لدين الله للي إمام المعز لدين الله الذي فتحت مصر wanda aka buɗe misira da sunansa lam yusari ila al-intiqal bai yi gaggawan cirantuwa zuwa misira ba a lokacin da aka yi juyin mulki aka karɓi misira. shi shi imam din na hudin bai yi gaggawan komawa misira ba bal da ma hada wa zalla mustaqirran fi shimal afriqiya a a yayi shimfiɗa ya to ya tabbata a can arewacin afirka nan inda yake da karfi nan ya tabbata sai ya bar ainihin misiran ana tabi a hankali a hankali a yi sharan fage na wakana alhadafu min zalika kama kurhu badin mu'arrikhin ya kasance manufa daga cikin wannan kamar yadda wasu sashen malaman tarihi suka ambata eh, adamu ɗumi ina ne ila shabi rashin natsuwansa zuwa ga talakawan misira bai nutsu da talakawan misira ba saboda ya san cewa talakawan misira ba 'yan shi'a ba ne kuma ba sa son aƙidar shi'a to yana ganin in ya koma garin talakawan na iya cutar da shi talakawan na iya kashe shi to saboda haka sai ki yarda kaga idan an kafa gwamnati idan kun yi juyin mulki ya zama to ita gwamnati ga aƙidanta su mutane ko mutanen gari ga aƙidansu gwamnati ba ta samu kwanciyar hankali ba ita za ta samu kwanciyar hankali ne gwamnatin ya zama to ƙidanta da ƙidanta talakawa ya zama iri ɗaya kun fahimci wannan to shi yasa in za a kafa gwamnati ya kamata kafin a yi jihadin tufar da wannan gwamnatin a yi jihadin karantar da al'umma tukuna da tarbiyyantar da su kuma inda farkon abin da ya kamata ka fara yi ƙoƙarin karantar da al'umma su san aƙidanka ka samu mutane da yawa sun gamsu da aƙidanka to nan gaba idan kai juyin mulki to mutanen nan za su baka haɗin kai saboda su da kai gaba ɗaya aƙidan ku ɗaya ko to amma idan ka zo kai kai ka kifar da gwamnati sai zama to mutanen garin suna kin ka suna kin ka to wannan gwamnati naka ba zai yi tasiri ba yanzu in kuka ɗauki misalin ƙasar iran ƙasar iran ƙasa ce ta shi'a amma ko mutanen garin mutane ne masu son duniya mutane ne masu son jin daɗi mutane ne masu son holewa ba sa son a takura musu to a lokacin da aka yi revolution na ainihin iran ya zama ayatollah khomeini ya samu daman ainihin kifar da ainihin sha to ai a lokacin nan a su mutanen gari su da suka yi wannan revolution ba sun yi revolution bane akan a kafa musu daular musulunci su sun yi revolution ne akan wato zalincin da shugaban ke da shi suna so shugaban nan ya daina zalunci a yi musu adalci su ci gaba da jin daɗin rayuwarsu a basu su yi rayuwa na holewa a lokacin da ayatollah khomeini ya zo shi kuma sai ya yi amfani da wannan dama sai ya yi juyin juyin hali din nan tare da talakawan garin wanda mafi yawan talakawan garin ba masu kishin addini ba ne to su talakawa sun ɗauka an haukan mulki za a ba su dama su wala da aka haukan mulki sai aka zo aka kawo musu ainihin wato tsari na shi'a wanda ayatollah khomeini ya kira tsari na musulunci to wannan tsari na shi'a aka zo aka tilasta wa mutanen garin to su mutanen garin suna kallon gwamnatin garin a matsayin ta takura musu ba ta ba su dama ba kaga da a ce ayatollah khomeini ya tsaya ya karanta da al'umma ya sanya musu tsoron Allah a cikin zuciya ya cire musu kaza sannan aka samu gwamnati ya kuke gani to sai zama to aqidan shi'a ma wanda yake gani wanda Khomeini ke gani kamar shine musulunci bai ma karantar da su shi ba yanzu wa'annan talakawan su ne yanzu ke ganin an takura suke fitowa suke zanga-zanga zaka sun fito suna zanga-zanga suna ihu suna jan hoton ainihin hamdali a ƙasa ya sauka ba sa son shi an gani su ba sa son malantan shi shugaban ƙasan garin shi ma ya sauka to wannan shine abin da imam na hudu daga cikin shi'a na ismailiya ya ji tsoro Ga shi an yi juyin mulki a misira yan misira suna kan aƙidan a sha'ira ne ba za su yadda su ba aƙida na shi'a ba kuma idan ya zo ya ce zai musu mulki a haka ya zo ya mayar da misira ya zama capital ne shi ba zai ji daɗin zama a misira ba kun gane wannan eh na'am na'am allazi in bada mustasliman al-fatiha bi بزيارة jawhar allazi in bada mustasliman للهين wato a nan wajen da zai bayyana cewa ya miƙa wuya a wannan lokacin alfasi da kiyarisu jauhar wato shi wanda ya samu fatahi da jagorancin wannan jauhar da zai wayi gari sun miƙa wuya fa inna ta lam takun li tastaslima li aqidati eh, wafida lalle aqidansa ba za ta zo ta miƙa wuya ba ga aqidan baki aqidan ainihin wafida mutasima bil bil gulu wato aqidan mutanen misra ba za su wayi gari sun miƙa wuya ba ga aqidan baki wanda suka siffanci da guluwi ko mutanen misar ba za su yadda da baki da suka siffanci da guluwi ba yumayidu na saha shi yasa ainihin shi mu'iz din sai ya bar kwamandan shi jauhar ya shimfiɗa masa fage na hawa min arba'in sanawat wajen shekara hudu yana masa aiki domin ya ba shi dama ya zama to shi jawi na misira ya zama to yi daidai da irin abin da yake so ya yi na mulki sai shi wannan jauhar din kwamandan shi sai ya kirkiro wani sabon birni wanda wanda yake nesa da ainihin shi wuraren misira din ahira wato ya sa mata suna al'ahira ya wawaita mata sunan al'ahira kenan wannan al'ahira din capital na misira suwaye suka bude shi yan shi'a al ismailiya al-madiniya wanda yasa ya bude shi saboda ya zama to ya tara ainihin gwamnatin shi da sojojinsa da masu goyon bayan shi a nan wajen zai zama to mutanen garin mafi yawan mutanen garin azhar a mafi yawan mutanen alkahira cairo masu goyon bayan akidan shi da sojojin shi da ma'aikatan shi wa bana jami'an kabir zai gina wani jami'a mai girma fi wasiha a tsakiyarta ya kai ya kona markazin litalqin misriyin ad-da'awa al-fatimiyya dan ya zama totenta na lakana wa mutanen misra da'awan fatimiyya ya gina wannan jami'a azhar domin ya zama senta na ainihin karantar da mutanen misra a ciranto daga aqidan asha'ira zuwa ga aqidan shi'a fadimiyya mafi sharrin shi'a a duniya wa'atlaka alaiha aljami ya wawaita mata sunan aljami al-azhar tayammunan Bilbatul. A nan wajen saboda tabaruki da neman albarka da fadimatu zahara wannan azhar din saboda neman albarka da ainihin neman tabaruki da sunan fadimatu zahara رضي الله عنها نعم وأصبح الجامع الأزهر مركزا علميا لقيادة الدعوة الإسماعيلية سي جامع الأزهر ya zama to shine santa na ilimi na jagorancin shi'a ismailiya mun amma yanzu kuma ya abu ya kasance shi al al'ayyubi shi ne ya yaƙe bayan ya yaƙe ya kori shi'a a garin ya zo ya tabbatar da jami'an azhar ya zama to jami'a nawa jami'a na ya cire shi daga jami'a na shi'a ismailiya jami'an kafirci ya koma jami'a na musulunci eh,